To madalla ga labaran namu a zagaye na biyu. Gwamnan jihar Filato da ke Najeriya Caleb Mutuwan ya ce rashin tsaro da jihar ke fuskanta ya wuce rikicin makiyaya da manoma. Inda ya ɗora alhaki kan wasu ɓata gari da ke ɗaukar nauyin rashin zaman lafiya da jihar ke fuskanta. gwamnan ya bayyana haka ne yayin wani taron baje koli na kayayyakin ado da aka gudanar a abuja wanda yake zuwa a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da wasu maharan ɗauke da makamai suka kai a ƙaramar hukumar bokos na jihar platon ya ƙaru zuwa hamsin da biyu kamar yadda wato shugaban wani ƙungiyar al'adun yankin ya bayyana shugaban ƙungiyar farmasun fuddan ya bayyana haka ne ga wata gidan talabijin na ƙasar inda ya ce an binne mutane 31 a rami guda ranar alhamis sannan wasu guda biyar da suka kone kurmus a ƙauyen hurti sai kuma wasu goma sha ɗaya a ƙauyen ruwi da wasu hudu a ƙauyen manguna da kuma ƙarin mutum guda a ƙauyen dafo a nata bangare gwamnatin jihar ta plato ta yi ta yi kira da ga 'yan jihar da su kwantar da hankulansu a daidai lokacin da jami'an tsaro suka tafke wasu daga cikin waɗanda ake zargi da kai hari ƙauyukan. To Najeriya ta karbi allurar rigakafin cutar sankarau sama da miliyan ɗaya da biyu don shawo kan cutar da ta barke tare da kashe mutane da dama. Cikin wata sanarwa da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ranar Juma'a ta ce tuni cutar ta yi ajalin mutane sama da saba'in ciki har da wato cikin ɗari takwas da suka harbu da ita a jihohi 23 na 36 na ƙasar. najeriya mai yawan jama'a miliyan 221 daga cikin kasashe 26 nahiyar da ke fama da cutar sankaro a yanki da ake kira african meningitis bells wanda ya taso daga senegal da ke yammacin afirka har zuwa habasha da ke gabas ministan lafiyar najeriya muhammad ali fati ya ce zuwan wannan ga kafin na menfcv wani muhimmin ci gaba ne a kokarin da kasar ke yi na shawo kan barkewar cutar rotoni daga burkina faso na cewa an kashe mutane da dama a wasu ƙauyukan lardin suru da ke yammacin ƙasar bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka kai hare-hare da yammacin alhamis galibin waɗanda lamarin ya shafa kuma matasa ne na 'yan kato da gora da ke taimakawa sojoji a yakin da suka yi da ta'addanci a cewar wani mazaunin ƙauyen wato gidugu ɗaya daga cikin ƙauyuka da aka yi wa harin da ya tsira daga wannan hari ya ce adadin na mutanen da harin ya ritsa da su zai kusan mutane 200 yayin da maharan suka yi awon gaba da matasa 'yan sa kai ɗin da dama ana sauraron labaran ne daga sashen hausa na radio france international shugaban kasar senegal basiru dimoye faye ya ce ya yi duk mai yiwuwa don ganin kasashen mali da burkina faso da niger da ke karkashin mulkin soji sun dawo kungiyar ecowas ta yammacin afirka amma haƙarsa bata ruwa ba mr faye ya bayyana haka ne yayin zantawa da kafafen yada labarai na cikin gida na tsawon sa'o'i hudu a ranar bukin murnar samun 'yancin kai da aka yi jiya a farkon wannan shekara kasashen sahel uku suka sanar da ficewa daga ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin afirka suna zargin ecowas ɗin da zama 'yar amshin shatar faransa da kuma gazawa a yaƙi da suke yi da masu ikirarin jihadi. Ƙungiyar mayakan 'yan tawayen 'yan Ventura ta janye daga garin Wakilale mai matukar mahimmanci a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo wani mataki da suka bayyana a matsayin sharan fage gabanin tattaunawar sulhu da gwamnatin congo a birnin doha ranar 9 ga watan afrilu tun cikin watan janairu mayakan m23 suka kwace manyan birane a gabashin demokradiyyar congo lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba ɗaruruwa mazauna yankin da gidajensu ci gaban da kungiyar ke samu cikin sauri ya sanya damuwa kan yiwuwar barkewar rikici a yankin wanda ake ganin zai iya shafan ƙasashe makwabta kamar uganda da kuma burundi dubban mutane sun yi tururuwa a harabar babban kantin sayar da kayayyaki na birnin washington da wasu biranen amurka yau asabar domin nuna adawarsu da manufofin shugaban kasar donald trump a zanga-zanga mafi girma tun bayan da ya koma fadar white house a ci gaba da nuna adawa ga matakin donald trump tuni masu adawa da manufofinsa a kasashen ƙetare suka gudanar da jerin gwano a manyan biranen duniya da suka hada da paris da rome da london gamayyar wasu kungiyoyin masu sassaucin ra'ayi a amurka ciki har da move on da hands up ta mata sun ce za a yi gangami a garuruwa da birane fiye da dubu da kuma gundumomi akalla falasɗinawa 27 ne aka kashe a hare-haren da isra'ila ke kaiwa yankin zirin gaza yayin da jiragen saman yaƙin isra'ila ɗin ke kashe falasɗinawa fararen hula arewaci da kuma kudancin kasar hukumar kula da 'yan gudun hijirar falasdinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla yara ɗari isra'ila ke kashewa ko raunatawa kowace rana tun bayan da ƙasar ta yahudawa ta karya yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar 18 ga watan maris tare da sake farma isra'ila hakan na zuwa ne a daidai lokacin da wani bidiyo ya nuna yadda sojojin isra'ila ke harbi kan motocin ɗaukar marasa lafiya a fili a wani hari da ya kashe likitoci sha da ma'aikata